yau alhamis 29 ga watan safar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da biyu daidai da uku ga watan februari shekara ta da ɗaya. a ci gaba da karatun littafin akhtau sha'i'a na muhammad Jamilu zainu Allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi wannan littafi kamar yadda muka yi bayani a karatattukan baya malamin ya rubuta shi ne ba don komi ba sai don ya ba da irin nashi gudunmawa wajen kawo gyara a cikin al'umman annabi dangane da wasu kusakurai da suka yaɗu. kuma suke kan yaduwa a cikin al'umma wanda hadarin waɗannan kusakurai ya kai ga yakan fitar da wasu daga cikin addinin musulunci ɗinkin so kya iya kwatanta wannan da cewa wani irin bala'i ne mai ci kamar wutan daji ko wata irin annoba mai hallakarwa wacce an kasa gano maganinta to shine sai malam ya ce shi ya gano maganin wannan annoba shine a yi amfani da makamashi na alkur'ani da sunna wajen gyara waɗannan kurakurai da suke faruwa kuma waɗannan kurakurai kamar yadda kuka ji su kuma kuke kan jin su abubuwa ne wanda a harsuna suna furta su a wani lokaci gabbai kuma suna aikata su ko kuma kunnuwa ya rika saurarawa ga wanda yake furta su wanda kai tsaye wannan ba ƙaramin musiba ne ba wanda yake kaiwa da komowa cikin al'umma wanda dole ne a fadakar da mutane domin da yawa yawa masu waɗannan kuskure hakikanin gaskiya ba su da hakikanin masaniya akan abin da suke ba daidai ba ne kama da za a bayyana masu ana sa ran yiwuwa allah maɗaukin sarki ya masu gamdakatar su iya ansa kuma su gyara allahumma illa sifa mutumin da son zuciya ya kewaye shi to wannan baka da yadda ka iya da shi sai dai a mai addu'ar Allah maɗaukin sarki in ya nufi akwai alkhairi a cikin zuciyen shi to ya dawo da shi to in ba manta ba karatun littafin nan ya miƙa har inda muka karanta gaba na sha bakwai a inda daga ƙarshe-ƙarshen bayanan malamin ya kafa hujja da wani littafi mai suna rudud ala abatil littafi ne mai mai da martani kai tsaye ga wasu abubuwa na ɓanna waɗanda aka ƙirƙiro su wanda a zahiri ba daidai ba ne sai malamin ya rubuta littafi yana maida masu da martani to kamar yadda muka sani aiki inda na ɗan adam ne bai taɓa kubuta daga kuskure nan da can aikin allah subhanahu wa ta'ala shine wanda gaba ɗayan shi daidai ne babu kuskure a ciki to a cikin littafin sai aka yi wa malamin tambaya cewa shin akwai wasu mutane da ake ce masu a katab da abdal da agawas sai ba da ansa da cewa kwarai da gaske akwai su kuma ma ya ƙarin bayani da cewa ba a kiran gauthi da cewa gausi sai lokacin da al'umma suka mika al'amuransu gare shi ma'ana suka jingine Allah subhanahu wa ta'ala suka koma suna neman biyan bukatunsu a wajen shi kamar yadda a baya mun buga misali da wani abu da ya faru aka rubuta a cikin littafin tafrihul khatir fi manaqib tajil auliya wa burhanul asfiya cewa wata baiwar Allah ne ta je bayan gari wanka ko wani hidindumu wanda a wancan lokacin za ku yi mamaki ku ce me zai kai mace ta je bayan gida ko can bayan gari can nesa ihun ka banza ta je wanka ko ta je tsifa ko ta je biyan wani bukata tata ai a da ba a yin bayi a cikin gida bayan gari ake zuwa wanda sai da aka hijira aka je madina da dadewa sannan ne sayyidina umar ya bada shawara kuma allah maɗaukin sarki ya saukar da aya ta goyi bayan shawaran umar cewa a hana mata fita da dai sauran ƙa'idoji da ya kai ga har an mallaki ban ɗaki a cikin gidaje to ita wancan baiwar allah labarin ya ce ashe akwai wani mutum wanda ya jarrabtu da santa ciwon soyayya ya kama zuciyar shi to sai bi baya sai da ya tabbatar da ta shiga cikin kogon dutse sai je ritsa ta yana neman yi mata fyaɗe to a lokacin sai ta kira gausi ta ce ya gausul Giyas, ya gausul sakalain ya da abdulkadir jilani a gisni yadda aka kwatanta masafa ɗin tazaran inda yake da inda take a inda kai mata wannan farmaki tafiya ne mai nisan gaske wanda diyan da mutum ya daga sauti ba za a iya jiyo shi ba saboda garin yana da tazara da shi daga inda take zuwa inda shi shehi yake amma ya ji ya turo takalman shi suka zo suka bige wannan fasiki kafin ya kai ga keta mata alfarmanta to anan kakkumanta mun buga misali da cewa mun karanta Sotu maryam sai mu exactly irin wannan ne ya faru da sayyida maryam amma ita kuma babu annabi zakariya ne ai yana nan ko manya-manyan bayan Allah da suka yi ƙura'a suna son masu zama su ne masu kulawa da ita suna nan aiki kuma annabin Allah annabi zakariya na garin bata kira shi ta ce wayo zakariya ko zakariya kawo agaji shi da Allah ma ya aiko kuma yake mai wahayi amma sai ta aje kowa ta san cewa Allah shine wanda ake neman agaji a gare shi ta kira Allah ta kai bukatunta kuma Allah ya kwaranye mata ko bai kwaranye ba sai muka buga misali da cewa kun ga a ce akwai mutumin da ake kai mai kuka ba Allah ba to wannan ya saba ma tauhidi mala ce kuma wannan shirka ne hadda ƙarshe muka ji ya buƙaci ɗaya daga cikin 'ya'yan wannan mutumi mai suna abdulrahman cewa ya yi gyara a daidai wannan wajen sai ce ba zai yi ba duk abin da za a faɗi ko duk abin da zai kai ya komo to mahaifin shi zai iya ɗaukan gabaran wannan to ganin waɗannan kalmomi na kotobi da badal da gausi ba kalmomi ne waɗanda suke gama gari an saba jin su ba kalmomi ne na sufaye wanda so da dama wanda yake ma gama gari cikin sufayen ba zai iya sanin waɗannan abubuwan ba sai ga ɗan abin da aka iya bayyana mashi to sai na ga dacewan kusan waɗannan kalmomi da aka kawo musam me ake nufi da su kuma wasu irin ayyuka aka ce suna yi menene matsayin da aka ba su ku gane kaiwa matukan da malam muhammad bin jamilu zaini yayi wajen kara tauhidi da aqidan musulmi kenan fadan da yayi cewa wannan littafi akwai kuskure a gyara ashe abin da yayi daidai ne kuma Allah ya saka mishi da alkhairi saboda abin da aka faɗi a ciki lallai abu ne wanda ya cancanta a tambihi domin fada ne da tauhidin da annabawa suka zo da shi sannan keta alfarman mala'ikun Allah ne keta alfarman annabawan Allah ne akwai raini ga Allah maɗaukin sarki kai tsaye muddin mutum ya bibiye karatun da yake bayan wannan ina fatan mun fahimci wannan da kyau to in ba manta ba bayan da mala ya gama mana bayani dangane da karkasuwan waɗancan waliye a cewansu sai kuma ya ce tun da kan abin da ya shafi gausi ko kuma abin da ya shafi kutubi da yake shi yake ce magausin ko autat ko naqaba waɗannan kalmomi ma to bid'a ne ba ma a san su ba kirkiran su aka yi Allahumma illa kalman da aka ji labarin shi shine kalman badal su kuma waɗannan abdal ɗin akwai hadisai ne da aka kirkiro aka danganta su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda a karatun da ya gabata malam ya zo yi mana takhrijin waɗannan hadisai mun fara jin su ko to hadisi ɗaya tallin tal ya rage ba mu ƙarasa shi ba shine inda malam ya ce wa akhrajal khallal fi karamatil auliya hakika al-imam khallal ya fitar a cikin littafin shi mai suna karamatul auliya wa dailami da kuma al'imamu dalami fi musnadil firdaus a cikin littafin shi mai suna musnadil firdaus an anasin marfu'an sun fitar da wannan hadisi daga sayyidina anas shi kuma ya ce wai daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa al'abdalu arba'una rajulan wa arba'una mra'a wai su abdal din nan mazaje arba'in ne mata arba'in kullama mata rajulun abdalallahu makanahu rajulan duk sanda aka samu namiji daga cikin arba'in din nan ya rasu to maza sai allah maɗaukin sarki sai canza makofin shi da wani namijin wa kullama matat imra'atun abdalallahu makana hamra'a in mace ce ta rasu to sai Allah madaukin sarki sai ya maza sai ya canza mace a madadinta kenan ba a cakudawa ko to wannan mala yace ce an ruwaito wannan hadisi a juz'in farko shafi na 119 a cikin musnadil firdaus wa awradahu ibn jawzi ibn al-jauzi ya kawo wannan hadisi fil mawdu'at a cikin littafin shi mai suna al-mawdu'at jizi na uku shafi na 152 wa zakara lahu tariqaini sai ya kawo cewa wannan hadisi yana da hanyoyi biyu da aka ruwaito shi qala sai ce wa amma hadisu anasin fa fihi al-ala bin a cikin ruwayan anas akwai wani mai suna ala'u dan zaidak qala ibn madini ibn al-madini yace kana daul hadith shi wannan zaidak ya kasance yana kirkiran dan eh, zaidak ya kasance yana kirkiran hadisan ƙarya wa qala abu daud abu dauda as-sijistani wa ad da al-imam ad suka ce matarukil hadith mataruk ne an yi watsi da hadisin shi wa qala ibn hibban ibn hibban yace rawa an anasin nuskhatin mawdu'a shi wancan alawu dan zaidak har littafi guda ya rubuta hadisai ne a cikin wannan littafin ya cika kuma gaba ɗayansu yana danganta ruwayoyinsu daga sayidina anas ne wannan hadisi yana daga cikinsu kuma malam ya ce dukkanin hadisan da ke cikin wannan littafi nashi hadisan karya ne wala ya hillu zikiruhu illa ta'ajjuban shi wannan malamin da littafin nashi da abin da ke cikin littafin bai halatta ma a ambace shi ba sai inda ake son a ba da labarin da za a sha mamaki ina fatan mun gano wannan da kyau ma'ana littafi ne kawai in malamai suna son a ɗan annashuwa ɗan ba da mamaki a ɗan abin nan kuna gane ɗan rawaha haka to sai a ambaci littafa ce kamar littafin ala ɗan zedag da ya ruwaito hadisan nan sai a ɗan yi dariya ina fatan mun gane wannan da kyau mala ya ce wa an matare saniya amma hanya na biyu da aka ruwaito wannan hadisin fafihi majahil wannan hanyar cike take da majuhulai ina fatan mun gane wannan da kyau duk mutumin da yake da rabo koya ya yake kasan nashi na ilimin hadisi yanzu ya fahimci inda aka sa ma gaba hadisin gaba ɗayan shi bai tabbata ba shi yasa magana dangane da abdal a musulunci babu saboda sos hadisan da aka ce su ne umda da aka ruwaito waɗancan zantuttuka to kun ji hadisan ba su tabbata ba allah maɗaukin sarki ya kiyaye mana addininmu mu ya ce fahazil ahadith kun ga waɗannan hadisai fil abdal waɗanda suka zo suna magana dangane da abdal wa fi ha inda immatul hadith dangane da ingancin waɗannan hadisai a wajen malaman hadithi maƙalun kun ji sun yi maganganu akan cewa hadisan ba su inganta ba wa in sallamna sihatul ahadith mala ya ce da za mu ce to ma mun ma yadda hadisan sun inganta fi zalika duk da irin wannan kwamacala da kuka ji cewa hadisan suna kunshe da su fa innahu lam alillahu lahum alamatan ya'rifuna biha misali abinda mala yake son ya ce qaddara ma sallamna taslimul jadali mu ce akwai abdal kun gane domin a bar ma jayayyan sai mala ya ce babu wata alama daga cikin alamomi da Allah maɗaukakin sarki ya sanya masu waɗannan abdal ɗin biya a yanihim a ce in ka gan shi za gan shi gajere ne ko dogo ko matsakaici mai ɗan harara garki misali kun gano wannan da kyau ku? irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi bayani dangane da Wais ibn Amir al-Qarni da ya tashi zai na Umar misalin shi hatta laluran da ta daɓa samun shi na albaras sai da manzan Allah ya faɗe ta da kuma irin yadda ta kai da irin yadda ta warke da yanayin yadda yake har da irin tawagan da zai zo a cikinsu da garinsu da yankinsu da manufan da za ta kawo su madina kun gano wannan da kyau jama'a sai da manzan Allah ya faɗi to su waɗannan abdal ɗin fa su da wata kama mun gano wannan da kyau ko wanda za a ce gashi a cikin hadisi da ya inganta ko a cikin alkur'ani wanda ya tabbatar da gaskiyan al'amarin to daɗin gushi sai aka samu cewa hadithan ma da suka zo da wannan to ba su tabbata ba misali shi kan kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama misalai da siffofi nashi da na sahabban shi ya zo a cikin littattafai da suka gabata ba nan ba har bokaye sun ta da bayanin cewa akwai wani abin da zai faru a duniyan nan wani mutum zai bayyana ga ayyukan shiga ga siffofin shi ga kamannin shi kuna fahimtar wannan da kyau jama'a wanda har shedanin aljanu sai da suka ga wannan domin yana daga cikin sayin din da aka nuna masu in sun hau sama za su je satoji to sai a tare su sai ya zama ba su iya zuwa ko ina ba su iya kai farmaki a sararin samaniya to kun ga waɗannan wasu daga cikin alamomi ne da suke tantance waye manzon Allah kuma in ya zuwa iya gane shi da waɗannan kamanni da waɗannan siffofi da waɗannan surori haka ne amma su waɗannan abdal ɗin babu wata sura ƙaddara ma akwai su mun gane wannan da kyau ko to amma abin da yake daidai shine babu sau da hadisan da aka ce wai an yi ruwa ruwaito don gane da su ga shi basu tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba mala ya fala yu'rafu anna shaksan min al-abdal sam ai ba san wani mutum daga cikin waɗannan abdal ɗin ba hatta ya utaqadu annahu na ballantana da cewa la yau mun ga waliyin Allah al-khassa alladhi yaz'umun kun san suna cewa akwai al khas akwai al am to ba san wannan waliyul khasi ba na a ce la yau dai mun ga wali ina fatan mun gano wannan da kyau ba wata siffa da Allah madaukin sarki ya ambata ballantana a ce gashi wa illa in ko wannan ya tabbata cewa babu su domin babu wata siffa da ta tabbata kuma hadisan da aka kirkira kan abdal gashi malamai masana hadisi sun ce ba ingantattu ba ne to fal mu'minuna sai a koma asali kun ga mu'minai almuttaquna waɗanda suke tsoron Allah su ne auliya ullahi su ne waliyan Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarƙashin faɗin Allah da yake cewa in auliya uhu illal muttaqun kadai masoya waliyan Allah a wajen Allah su ne waɗanda suke da takawa ina fatan mun gano wannan da kyau a wani wajen ya ce ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun jama'ar annabi kun fahimci wannan da kyau ko iyakan abin da ya ambata kenan kuma shine abin da yake daidai mala ya ce ala ahadil wajahaini fil aya a bisa ɗaya daga cikin ɓangarori guda biyu da suka zo na fassara wannan aya mala ya ce kama fil baidawi kama yadda ya zuwa cikin cikin tafsirul baidawi jiz'i na farko shafi na ɗari uku da da tamanin uku mala ya ce fahaza mithlu ayati yunus allati qaddamnaha wannan ayan ta zuwa cikin suratul anfal to ta yi ɗaya da ayan da ta zuwa cikin suratul yunus wanda an yi bayanin ta a karatukan baya wa innama hazihi mala yace sai dai ita wannan ayan da kuka ji ta na anfal hasarat aho alal muttaqina ta keɓance waliyan Allah kaɗai. su ne waɗanda suke da tsoron Allah kenan sai ya zama falmuttaki huwal duk wanda ya zama mumini ne mai tsoron Allah da nassin alkur'ani wannan shine wali wa ghairul muttaki wanda ba muttaki ba ba mai tsoron Allah ba la ya kuna waliyan ko a kusa ko a nesa ba zai taɓa zama waliyi ba wal <clears throat> to yanzu ya zamu gane wane ne muttaqi shi wannan mai takawa mai tsoron Allah da yake ne waliyi da wata siffa sai mala ce huwal mu'min ne mu'minin da al'ati bil wajibat yake ƙoƙari na aikata ayyukan da Allah maɗaukin sarki ya wajabta mashi wal mujtanibi lil muqbihat kuma yake nisantan abubuwan da Allah ya hana wallazi yasdiqu alaihi kalamul mujib fi haddihi lilwali yace wanda kuma maganan almujib da yazo yake bayani dangane da wane ne wali sai ka wannan ta'arifin yace wannan shine wali walakinnal mujiba sai dai abin takeici shi wannan mujib din wa ashbahuhu da shi da ire-iren shi yuriduna bil wali ghayra haza su a wajen su wali shine waliyin da ba wannan da Allah madaukin sarki ya ambata a cikin alkur'ani cewa alladhina amanu wa kanu yattaquna ba sai su ce eh sun yadda wannan wali gama garin wali kenan mun gane wannan da kyau ko amma waliyi khasi wanda suka yi manadi da kansu to sai su ce su ne irin waɗannan abdal da irin waɗannan agawas da irin waɗannan autad da irin waɗannan naqaba da waɗannan najiba da waɗannan aqtab wai waɗannan su ne waliyai da kuma karkashe-karkashen waliyan ina fatan mun gano wannan da kyau to wannan ba daidai ba ne idan kuna bibiyan irin maganganun da suke faɗi dangane da abin da ya shafi waliye a wajensu sai ga maganganu ne wanda ko a kusa ko a nesa ba su daidai da irin kalmomin da ya kamata a ce musulmi yana faɗinsu ba mun gano wannan da kyau ko imamul gali wanda daga cikin manyan masana ne in ji su wata rana yana nazari dangane da maganganu da aka ruwaito aka danganta su zuwa ga da abdulkadir jilani to sai abin ya burge shi daga ciki ya karanta cewa duk sanda muridi daga cikin muridan shehu abdulkadir jilani ya zo rasuwa to shi sidi yana zama kusa da shi ko a wani gare yake komin nisa zai zo lallai sai ya tabbatar ya cika da kalmar shahada kuma zai je zai tsere a cikin kabari har sai ya iya ansa tambayoyin da za a yi mai ya tabbatar da muridin shi ya ci wannan jarabawa ba tare da ya fada ba to sanda ya faɗi wannan cikin ɗalibai shi shehu ahmadu tijjani na jin shi to shine sai ce ai wannan mukamin yara ne a cikin wulaya a cikin duniyan waliyai ai wannan karamomin yara ne mun gano wannan da kyau ku yau ai za mu buƙaci mu ji karamomin manya ku don mu mun san ko manzan Allah duk wanda zai mutu annabi bai zuwa ya zauna wa wajen shi haka ne kuma bibin shi cikin kabari hasali ma roƙon Allah yake yi yanzu ga Abdullahi ibn Ubay ibn Salul annabi ya mai addu'a amma Allah ya ce daga yau ka ƙara haka ne a nufin annabi da fatan annabi Allah ya gafarta mashi to sai ce ai shi idan nashi muridin ya tashi mutuwa su masu mukamin babba kenan to shi ba shi yake zuwa da kanshi ba manzon Allah yake aikawa manzo Allah ne zai zo ya tsaya har sai nashi ya tabbata ya cika da kalman shahada sannan kuma ya iya zuwa a cikin kabari duk tambayoyin da za a yi mai to kuma ya iya ansa waɗannan tambayoyi yanzu a cikin waɗannan bayanai don Allah akwai girmama manzon Allah ciki ko kuwa wulakanta annabi ne to in muka ce ba mu yadda da irin wannan wilayar ba domin mu kara martaban annabi da addinin da ya zo da shi na musulunci sai a ce wai suna zagin waliyai ne jama'ar annabi kuna fahimtar wannan wannan shine a takaice bayanin da malam ya kawo ko mun gano wannan da kyau ko to amma sai ya dan kara wani bayani dan kaɗai yake cewa walam yazal hakaza yuj'alul wilaya qisman lin-nubuwah irin waɗancan malamai da ke waɗancan maganganu ba su gushe suna sanya walittaka da suka yadda da ita a matsayin wani kaso ne na annabta ba ka annahu yuridu annal wali ghairu dakhilin ta da'awatin nubuwa in gaji suna bayani sai ka riga daukan shi waliyi fa to yafi karfin ma a saka shi daga cikin waɗanda ke bin annabawa ko mun gano wannan da kyau ko wala min al'ummatul muhammadiyya sai ka ɗauka shi waliyin ma bai daga cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sai ku ɗauka bal huwa kismun lahu shi da wani kaso ne kasimun lahu ya wani kaso ne nashi na musamman malai cewa haza min aljahali awwalan bida'awa annal wali ghayra mu'min almuttaqi yace wannan ba karamin jahilci bane ga duk mutumin da ya yi da cewa waliyi ba shine mumini wanda yake da tsoron Allah ba ina fatan mun gano wannan da kyau za ku ji suna waka suna cewa muqamun nubuwati fi barzakhin waikar rasuli wa dunal wali wai muqamin annabawa a barzahu shine in an mutu kafin tashin kiyama wannan zangon da yake binne mutum ya zauna a kabari wanda ita ke ce ma hayatul Barzakhiya rayuwar barzahu to a wannan matsayin matsayin annabawa to rasul har sun wuce manzanni kunga jahilci ya bayyana ƙarara shi manzo shine wanda Allah yake aiko shi zuwa ga wata al'umma kafira da sabon saƙo da littafi ya gwagwarmaya da su shi kuma annabi shine wanda zai zo cikin irin waɗannan al'umma da wancan manzo ya gama gwagwarmaya da su ya musuluntar da na musuluntarwa waɗanda za a hallakar ta hanyar wata annoba da Allah zai saukar masu ya hallaka su ko kuma aka yaƙe su da makami aka karkashe na kashewa sauran suka bi to idan wannan manzo ya tafi to sai a da wani daga cikin mabiyan shi Allah maɗaukin sarki sai ya rika mai wahayi ya umarce shi ya ɗauki littafin wancan manzan ya ci gaba da yi ma waɗannan musulmi wa'azi to shi yake ce ma annabi mun gano wannan da kyau ko kamar an biya ubani isra'ila haka suke sai dai a cikin wannan al'umman namu ne ba annabawa ko kun fahimci wannan da kyau jama'a to sai su ce wai mukamin waɗannan annabawan da suke su ƙasa suke da manzanni to a rayuwar barzau kuma sun fi ma manzannin to amma da su annabawan da su manzannin dunal wali su kuma suna ƙasa da wali ne du wali ya fi su mun gano wannan da kyau ko haka suka ce hudna buhuran waqafatil anbiya bi sahilihi wai su waliye ne suka zo za su wuce wani rafi sai zama babu gaba inda za iya haurewa nan da nan a wuce da annabawa suka zo sai suka carko cirko a gaba suka kasa wucewa amma su waliye suna zuwa kawai sai suka taka shi cap cap cap cap cap kawai suka ketare abun suka wuce ina fatan mun gano wannan da kyau suka taka ruwan yadda kasan kina taka saman siminti suka wuce su ko annabawa waqafatil anbiya'u bisa sahilihi sai suka tsaya a gaba su sun kasa wucewa jama'a wannan ba daidai bane ina fata mun gano wannan da kyau wannan cin amana ne da cin mutunci na annabawa da manzannin Allah Allah maraukin sarki ya sa mu dace to shine wannan tambihin da shi malam ya soye mana dangane da abin da ya shafi waɗancan kalmomi a cikin wannan littafi mai suna al'insaf fi haƙiƙatil auliya wa malahun min al-karamat wal altaf na al'amin muhammad ismail as-san'ani allah maɗaukin sarki ya gafarta mishi to bayan da muka ji wannan to kai tsaye sai mu tashi daga inda mu kwana a karatu a cikin littafin al'akhta a shaia inda malam ya ce alhata samina ashar kuskure na sha takwas la fulani لا يستحق الخير a الشر yana daga cikin kuskuren da masu kuskure suke yi waje suna cewa wani to gaskiya bai cancanci alkhairi ba ko kuma ku ji wani suna cewa bai cancanci sharri ba kuna fahimtar wannan da kyau jama'a sai su ce misali a yau za ku iya gane misalin da za mu kawo da kyau ɗan birni in ya gaba ƙauye da kuɗi ko ɗan boko in ya ga wanda bai yi boko ba da kuɗi da gida mai kyau da mota kyakkyawa yana fancamawan shi yadda ya so sai gaji sun ce moni miss rot wai kuɗin ya kauce hanya su 'yan duniya 'yan bariki masu ilimi su ya kamata su samu wannan ya za a ce wannan ya samu waɗannan abubuwan ko su ga wani tsoho ba gidaje yana juya dala yadda yake so sai ga sace oh my god kun gano wannan da kyau ko su suna ganin wannan tsari na Allah ba haka ya kamata a yi ba ko kuma idan aka sami wani ko wata da na ƙasa sai ga ci kai oh god kun gano wannan da kyau ko wai irin wannan ba su ya kamata a jarrata da irin wannan ba mana aikin da Allah ya ba haka ya kamata ya yi ba ko mun gano wannan da kyau jama? to irin wannan ma kuskure ne Shi ne malam yace haza a tiradun alallahi ta'ala wannan kai tsaye karambani ne ake wa Allah madaukin sarki bi annahu ghaira adil kamar ana cin gyaran Allah ne ta hanyar nuna cewa abinda Allah ya ba adalci bane ne wa hakimun yanzu lisharra alaman la hekka sannan suna nuna cewa kamar Allah ba mai hikima ba ne cikin abin da yake saukarwa na alkhairi ko sharri ga waɗanda ba su cancanci alkhairin ko sharrin ba aw yutil khaira ko kuma suna kamar zargin Allah madaukakin sarki ne cewa Allah yana bada alkhairi liman la yastahiqqa ga wanda shi bai cancanci alkhairin ba suna criticizing Allah maɗaukin sarki cewa da ba haka ya yi ba to da kaza ne wa rubbama yu'addi hadha li'tirat mala yace wannan abin da suke na kaman kushe game da aikin Allah da kaddarawan shi yakan kai ilal kufurin lazi yukhruju min al-islam kafircin da ke iya fitar da mutum daga addinin musulunci li'anna sharra malai ce domin sharri ɗin wal khaira da kacokan din alkhairi kad ko ibtila zai iya zama wani irin jarrabawa ne min Allah wanda yake zuwa daga Allah madaukin sarki kama qala Allah ta'ala kaman yadda shi da kanshi Allah madaukin sarki yace wa nabluwa wa nablukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un Allah maɗaukin sarki ya ce muna jarraba ku ta hanyar kawo abubuwa na sharri mu ga yaya za ku fuskance su da kuma wasu abubuwa na alkhairi mu ga yaya za ku mu'amalance su domin ya zama jarrabawa ƙarshe dai za a tarkata ku gaba ɗaya ku koma ga Allah maɗaukin sarki ne mala yace as-sawab abin da yake daidai shine a ce ar-rajulul fulani kun ga wani ko wance iftalahu Allahu liyahtabirahu Allah madaukin sarki ya jarabce shi da talauci da rashin lafiya da walhalin yau da kullum ba don komi ba sai don Allah madaukin sarki ya jarraba shi ya gane gejin imanin shi ina fatan mun gano wannan da kyau ashe ne yana cikin jarrabawa Allah ya fishe shi ina fatan kun gano wannan da kyau abin da ya kamata kenan musulmi na kwarai duk sanda ya ga wani yana cikin jarrabawa to yi kokarin faɗin wannan in kin ga wani ko wata cikin alkhairai to ki faɗi maganan da masu faɗa suke faɗi sai ki faɗi abin da yake shine alkhairi ko Allah madaukin sarki ya sa mu gane ina fatan mun gane wannan da kyau malam yace qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki yace wala wannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' haqiqa za mu jarrabe ku da wasu abubuwa na tsoro sannan da yunwa wa naqsin min al-amwali wal anfus wa thamarat da kuma naƙasa da tawaya na dukiya da rayuka da kuma amfanin gona Allah madaukin sarki zai iya sako wa mutane tsoro da firgici ai ta zama cikin ɗar babu kwanciyar hankali da fari wanda zai haifar da yunwa a yanki ko a ƙasa ko a duniya gaba ɗaya sannan da tawayen dukiya mutum ya sa kuɗi yana kasuwanci jalin bai kai ya komo ba ana zuwa a fara kuɗin su lalace sannan da kuma abin da ya shafi mace-mace amai da gudawa da sauran annoba iri-iri da kashe-kashe ya faru a cikin al'umma wasamara da kuma lalacewa amfanin gona fari iri-iri ya darka ko al'umma ya lalata amfanin da suka noma gaba daya sai Allah ya ce wa bashirin sabirin kadai yi bishara ga waɗanda suke masu haƙuri ne allazina idza asabarhum musibatun sune fa wanda idan wata musiba ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce lalle mu ga Allah muke sannan kuma lalle mun tabbatar gare shi za mu koma mana duk abin da ya same su sun san daga Allah yake ko da ko wani bangare na ayyukansu ne da suka aikata ya jawo masu wannan to sun san in suka yi haƙuri to sakamako kyakkyawa zuwa ga Allah yake sai ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma lalle ire-iren waɗannan mutane suna da wasu irin salatai na Allah madaukin sarki da jin ƙanshi. yanzu anan idan ɗanki ya rasu ko kuna cikin tsoro ko cikin talauci da yunwa ko cikin karen tattalin arziki da sauran musibu iri-iri wanda za su iya samun ɗan adam sai ya yi haƙuri ya mai da al'amari zuwa ga Allah ya faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kun gano wannan da kyau ko aka ce Allah zai yi mai salati to ya yawan salatin Allah yake ai ba wanda ya sani ko kuna gane wannan daga nan ne sai ku gane kuskuren masu cewa ai da aka ce idan mutum ya karanta wani salati da wani ƙero kero ya fi alkur'ani so adadi kaza in ka ce ba daidai ba ne sai ya ce to ai annabi ya ce duk wanda ya mai salati ɗaya allah zai mai salati goma to kai ka san ladan salatin allah ne ai kur'ani mun san kowane harafi ɗaya lada goma ne kuma an san adadin harfan alkur'ani kenan za ya ƙididdige ladan amma shi ladan salatin allah ka san shi ne sai mu ce ai kai ma ka kididdige ladan salatin Allah dan ka ce ya fi alkur'ani sau dubu shida ne kenan shi ma ka lissafa waye sanar da kai sai a ce min ka ji ƙarya ko ga gaya maka daidai yake da saukan alkur'ani sau dubu shida to ba ma karanta wani salati ba yanzu idan fitina ya samu mutum yayi hakuri haƙuri ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da nassin alkur'ani allah ya ce ulaika alaihim salawatun Allah zai mai salati barkatai ba wanda ma ya san adadin salatin to shi kuma wannan haƙurin shi kuma sai ku tambayi wancan ya bi ƙur'ani shi kuma so nawa cin da dai mun fahimci rainin su a ƙur'ani ya ƙare ko mun fahimci wannan da kyau jama'a to kuma shin shi annabi ya faɗi falalan salatin da ya karantar da bakin shi ne ko ko salatin 'yan ta'adda ya kamata ku gane wannan yanzu misali ke ce mahaifinki ya kwanta ya rasu shin ke cancanta a baki gado ki ci da yake mahaifinki ne ko ko agolan gidanku in ma ka ce wancan salatin agola a musulunci ya samu ma mutunci shege ya kamata a ce ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa wannan ba daidai ba ne. ya zama wajibi mutane su kula Allah madaukin sarki ya shiryar da mu sannan wa rahama Allah madaukin sarki zai ji kanshi wa ulaika humul muhtadun Allah madaukin sarki ce lalle kun ga ire-iren waɗannan mutane to su ne shiryayyu Allah madaukin sarki ya sa muna daga cikin shiryayyu shi yasa duk wani hali da wani ya shiga ko wata ta shiga ko ko ga wasu a cikin irin wannan hali to ku tabbatar da akwai hikiman da yasa Allah madaukin sarki ya sa su a ciki kuma ku yi kokarin nisar da su abin da za su yi domin su dace da yardan Allah subhanahu wataala kar ku taimake su wajen bijire ma Allah ta'ala amma ku kokarin kai musu ɗauki da tanye domin su samu sassauci na halin da suka shiga kadai ina fatan mun fahimci wannan da kyau amma irin waɗancan kalmomi da malam ya bayyana lallai akwai haɗari musulmi ya riga furta su da bakin shi Allah ya kiyaye mu kuskure na sha tara Malam ya ce kaulu ba'adun nas maganan da wasu daga cikin mutane akan ji sukan faɗi sai ku ji suna cewa wane ko wance ma'abudatul jamahir ai ita ce abin bautan kowa a yanzu ita muke bauta ma musamman cikin duniyan gayu idan aka samu wata kyakkyawa wanda kowa yana so kowa na zuwa zance kowa na neman aurenta to masu saiti kenan sai su ce ai wance ma'abudatul jamahir ai duk garin na ma ita ake bauta ma yanzu tana abin bautanmu mu kun gano wannan da kyau ko haka idan aka samu wata lalatacciya wacce kowa nan yake lallabawa ya fasa fasikancin shi sai su faɗi irin wannan ko aka samu wata shahararriyar mawaƙiya ko wacce ta ƙware wajen raye-raye na abin da ya shafi fitsara da bayyana tsaraici da ta da sha'awar maza da mata to sai ku ji ana mata irin wannan lakabi da cewa ma'abudatul jamahir musamman a samu wata daga cikin masu fina-finai na hausa ko na turanci ko na indiya ko na kaza za ku ji suna itilakin wannan kalma gare ta cewa wance ita ke star ina fatan mun gano wannan da kyau da sauransu ko ko ku ji an ce ma'abudul jama'ir wane <clears throat> a yanzu shi ne abin bauta domin shi tauraruwan shi ke sama a yi shi muke bauta ma uhibbuhu ku ji wani suna ce ai mu muna son shi lidaratul ibada irin yadda ku ga matsayin ibada to haka muke son wani ko haka muke son wanci wa haza shirkun akbar mala ya ce hakikanin gaskiya waɗannan kalmomi kalmomi ne na shirka kuma shirka babba li'annal ibada domin ita bauta la ta juzu illa lillahi wahada bai halatta a yi ta kwaye talaƙinta ga wani ba in ba Allah ba wa kada khalaqa Allahu al-khalqa lidhalika kuma hakika Allah madaukin sarki ya halicci bayan shi ba don komi ba sai don su bauta mai ne qala Allah ta'ala cikin ƙur'ani Allah madaukin sarki ya ce wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce bai halicci mutum da aljan ba sai don su bauta mai kaɗai ya yi su assawab abin da ya fi zama daidai kuma ya dace ya cancanta musulmi ya ce shine wane mahabubul jamahir ai wani da yake gani to gaskiya mutum ne wanda kowa na san shi ina fatan mun gane wannan da kyau uhibbuhu lalle ina son wani ko ina son wance hubban kathiran so mai yawan gaske kowa ya tsaya nan ina fatan mun gane wannan da kyau hatta kalmomi da 'yan mata suke masamarinsu ko samari ke wa 'yan matansu ko matan aure ke ma mazajensu ko mazajen ke ma matan ko kuma iyaye suke ma 'ya'ya ko 'ya'ya ke ma iyaye ko shugabanni suke ma talakawansu ko talakawa ke ma shugabanni jama'a sai an rika auna su in ba kawo mutum sai ya faɗi kalman da ya fita addinin musulunci bai sani ba alfaza zina cewa zinal kaula in hawalta madah muhammadin ka auna magana ka auna kalmomi da jumlolinka a duk sanda ka nufi yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin fa fi kulli mustahilin wa jaiz domin cikin duk maganin da mutum zai faɗi akwai abin da yake mai yiwa ne akwai abin da ya halatta akwai abin da ko a kusa ko a nesa wannan abin bai halatta ba Allah ya tsare mana imaninmu mala ya ce wala ya ƙulu mahabubatul jamahir amma dangane da abin da ya shafi mace ita kuma ba za a ce mata mahabubatul jamahir ba li'annal mar'ata domin ita mace la yajuzu an yuhibbuha gaira zaujuha bai halatta wani ya so ta in ba mijinta ba wa ha da wanda yake muharraminta ne min abiha fara lissafi mahaifinta wa akhiha da dan uwanta kani kowa wa gaira zalika da wanda aka lissafo cewa yan uwanta ne muharramanta ne su ne kadai za a zama abun so gare su amma a ce ita mahabbobatul jama'ir ne a to wannan ta zama abin da ta zama Allah ya kiyaye mu wala ya yajuzu laha an ta kuna mahabbobatul lil ajanib ya halatta kuma ce ta zama abin soyuwa ga kowa ba wanda ba mazajensa ba yan uwansu ba yanzu abin ta ce abin kunya sai ga matan aure suna yin wasu abubuwa don su ja hankalin wasu wanda ba mazajen su ba jama'a taɓewa na ƙarshe ya ƙare a nan mun gano wannan da kyau ko. wulaƙancin duniya da lahira ya tabbata ga irin wannan mace muddin Allah bai azurta ta tuba ba shi sa kowace ta tsaya ta natsu kanta karatun natsuwa ta gane cewa Allah ya halice ta ne don wata manufa manufan shine abauta mashi to abin da take kuma yana cin karo da abin da Allah madaukin sarki yake so kenan in kuka fahimci karatun mu na baya kenan wannan mace ba za ta zama daga cikin waliyan Allah ba domin muttaki shine mai yin abin da Allah yake so yana nisantan abin da Allah baya so Allah ya rufa mana asiri malam ya ci gaba da cewa waqad atlaka hadha al-laqab hakika kai tsaye an yi amfani da wannan lakabi na mahabubatul jamahir ko kuma a mahabubatu da dai abubuwan da dai suke ambatawa ya ce an yi itilaƙin shi alfahish wannan suna na alfasha ala mugniyatul misriya ga wata mawaƙiya shahararriya fitattiya na ƙasar masar mashhura wata ta shahara kowa ya santa wasu muha sunanta shadiya duk wanda yake da alaƙa da kallon fina-finai da waƙe-waƙe na larabawa da sauran tallace-tallace na kamfanoni fitattu za ga ita wannan shadiyan a lokacin ita ke ɗasawa duk wata balarabiya da duk wani balarabi da duk wani fasikin da ma ba yake ji ba yana sha'awan a ce ya halarci inda take gudanar da wasanni da wake-wakenta in ya haɗu da ita yana da buƙatan ya ba ta yar takarda ko jaka ko wani abu ta dai mai sayanin yadda zai nuna cewa shi ɗin nan to ya haɗu da shadiya shi wani babban mutum ne ina fatan mun gano wannan da kyau saboda ta yi farin jini ta yi fice fiye da diyin da kuke zato a fil a zamanin ta kuma mala ya ce abin alkhairi da godiya ga allah subhanahu wa ta'ala wa tabat fil awanatil akhira a ƙarshe-ƙarshen al'amarinta allah madaukin sarki ya azurta ta ta tuba bi fadlin min allah ta'ala wannan ya faru ne a ƙarƙashin falala na allah subhanahu wa ta'ala warta da hijab daga ƙarshe kuma Allah ya taimake ta ta koma sanya hijabi na shari'a wata tabarra'at min hazal filim ta bar wannan fina da take yi almajin fina take na majigi da sauransu alladhi yathirul ghariza aljinsiya wanda yake tada sha'awa inda nisa'i war rijal a wajen maza da mata wa yad'unuhum ilal fahisha kuma yake kai su zuwa ga alfasha ina fatan mun gano wannan da kyau irin raye-rayen da take tana jujjuya jikinta tana bayyanar da surorin da Allah ya mata yana ta da sha'awan duk mai kallonta ko mai sauraronta da irin kalmomin da ke fitowa a bakinta amma daga ƙarshe da yake Allah shine al-musawwir shiriya da bata a hannun shi yake sai ya azurta ta yi mata tukwicin shiriya ta nisanci waɗannan abubuwan har ma ta koma sa hijabi Allah madaukin sarki ya shiryar da sauran to jama'a bayan da malam ya buɗe mana wannan gaba na farko mai taken akhta mina shirkil akbar kusakuran da wasu ke aikatawa na shirka babba wanda yake fitar da mutum daga cikin addinin musulunci ya zama zunzurutun kafiri irin fir'auna da hamana to sai malam ya ce al-ishirun al-hata kuskure na ishirin mun gano wannan da kyau ko a haka za mu ci gaba da lissafin ko mun fahimci wannan sai ce a fa'un minal kufur, ga wasu kusakurai ko kurakurai da wasu ke aikatawa wanda waɗannan kurakurai kai tsaye kafirci ne da ke fitar da mutum shi ma daga cikin addinin musulunci to gaba na ishirin mala ya ce sabbin rabbi zagin allah wa shatumuhu da ɓacin Allah mun gano wannan da kyau ko wa la'anuhu ko la'antan Allah aw dini ko zagin addinin musulunci aw la'anuhu ko la'antan addinin musulunci wata za ta ce ya za a zagi Allah sosai yana zagin Allah mana mun gano wannan da kyau yanzu misali Allah ya hana zagin zamani ya ce shine zamani sai ka zo kina zagin zamani wa kike zagi ki kiyaye wannan na biyu bokaye da ke neman shedanin aljanin da za su rika aiki da su yana daga ka'idan da ake sa musu akwai wuridin da suke yi a ciki yana kunshe da zagin Allah da annabawa zagin addini da littattafai zagin mutanen kirki da mala'iku duk a ciki akwai cin mutuncin wannan akwai ka'ida ma da bokaye ake sa masa kafin su samu irin waɗannan shaidanan aljanin da za su rika masa hidima a ce sai mutum ya taka alkur'ani izo sittin dama da hagu ya tsuguna a kan shadda ya yi kashi a haka ko kuma ya ɗaura izo talatin a kafan dama talatin a kafan hagu ya shiga baya yana zagin allah da shi ko ya rubuta alkur'ani da jinin haila ko ya rubuta alkur'ani da kashi ko da fitsari ko ya rubuta alkur'ani da ribas ko ya sayar da uwashi ko ya sayar da eshi ko ya zauna tatar cikin janaba ko boka ya hana ya sallar la'asar da halattar sallan jam'i da halattar sallan juma'a da sauran abubuwa na tsiyata ku iri-iri ina fatan mun gano wannan da kyau za ku yi mamaki waɗanda ke cewa aje a sato jariri a yanka shi don yayi wancan sai me jariri me ya ci kalle shi da yake neman taimako su fa suke ba da fatawan cewa a je a sadu da mahaukaciya yanzu don allah ke da ke da hankali kina zaune gidan mijinki a cikin kulawan miji da iyaye da 'yan uwa da abokan arziki ya kika kare da wahalan ciki ballantana mahaukaciya da ke kwana a tashan mota ko a kasuwa ko a waje ko duk sanyi da zafi da iska da wahalhalin yau a akan da yake karewa a ce a je a yi mai irin wannan baiwar Allah ciki sannan sai a ce a sa mata ido cikin nan sai ya kai dab da lokacin haihuwa ko kuma ya kai wasu watannin don ka'idojin tsafin kashi-kashi ne sai a san yadda za a bata maganin da wajibi ne taibarin wannan cikin to wannan ɗan tayin ake son da shi za ya tsafin kuma gano wannan ko a sai ta haihu ɗin ya kwana bakwai a zuwa sace shi sai a ji a yanka shi ina fatan mun gano wannan da kyau waɗannan bokayen suke cewa wani ba za ka samu mulki ba sai an kwakulo idanun mutum saba'in kuma billahi sai an kwakulo su ina fatan mun fahimci wannan da kyau shine sai ku ji an ce an samu mutum an kwakula idan shi ko an yanka shi an cire makogoran shi ko an yanka shi an ciro zuciyan shi ko hantan shi ko sefan shi ko kodan shi ko a yanka mace a yanke nonanta ko a yanke namiji a yanke mai gaba da sauran abubuwa kwanan na birnin kebe kun ji da aka yanka wani yaro dan shekara uku sai suka kwashe naman cinye shi suka yanke makogoran shi duk bokaye masu wancan abubuwan ba su ne ke sa waɗannan abubuwan yanzu allan da ya hana kisan kai ya ce a kula da haƙƙin waɗannan ba su ji ba don an ce mai sa a yi wannan aikin kome ya zagi Allah za ke mamaki jama'a mun gano wannan yanzu a ji waɗannan wanda dama can su sun ce duniya suke so ba lahira ba yanzu za ku iya samun wanda kawai shi ɗan zamani ne shi ɗan boko ne shi mai kuɗi ne shi mai mulki ne shi mai sarauta ne zai iya bude baki ya faɗi maganganun da in an kalle su to zagi ne ga Allah ko ga annabi ko ga littafi ko kuma ga addini ina fatan mun gano wannan da kyau yana daga ma cin mutuncin addini mutum ya bude baki ya ce shi ba ruwan shi da addini Allah ya kiyaye malai yace kullu hazil ibarat kun ga waɗannan kalmomi dukkaninsu allati yaquluha wanda mutane suke faɗinta ba'adul musulmi na wasu daga cikin musulmai sigarun wa kibaran ƙananansu da manyansu to sabbibul khuruj min al-islam suna sabbaba wa mutum fita daga addinin musulunci wa hiya min al-shaytan alladhi yuridu lil muslimi al-kufra wannan kuma kalmomin suna sadadowa ne daga shedan wanda kullum manufan shi shine musulmi ya kafirce wal halak musulmi ya fada cikin halaka wal khusran da cikin taɓewa fi duniya wal akhira duniyar shi da lahira qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki ya fallasa manufan shedan inda yake cewa ka matsali shaytani ayyo ai kaman shedan ne iz qala lil insani kufur lokacin da ya ce wa adam kafirce falamma kafar qala inni bari'un mink yana kafirce sai koma ya ja da baya ce ah ni ba ni baka inni akhafu laha rabbal alamin yace wai shi na jin tsoron Allah ubangijin halittu fa kana aqibatahuma sai Allah ya ce kun ga makoman shedan da shi da wanda ya batar annahuma finnari wuta za su shiga khalidaini fiha in sun shiga za su dawwama wa zalika jazaa'u zalimin wannan shine sakamako da Allah madaukin sarki ya tana da ya tattala zai ma dukkanin wani azzalimi Allah ya kiyaye mu as-sawab abin da yafi zama daidai malai ce sabbu shaytan wa la'anuhu zagin shaydan shaydan za a zaga a tsine mai albarka li'anna shaytana domin shi shaydan huwa alladhi kana sababu fi shajar domin duk wani taɓewa da duk wani tambaɗewa da duk wani susucewa da duk wani abin da ake ganin ba daidai ba shaidan shine sababin shi wa huwa wasu waswasa lil insani bil kufri domin shine ke tura wasi ga ɗan adam ya kafirce Wani zalika dalilin wannan na za zamu la'ance shi wa qada la'anahu Allahu fil qur'an hakika Allah maɗaukin sarki ya tsine ma shaidan a cikin Alƙur'ani. wa la'anuhu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya tsini mai albarka kamar yadda hadisi ya zo a cikin sahihu muslim a jizi na uku shafi na talatin wa alaina malai ce ya zama wajibi a kanmu annan saha man yusabbar rabba mi nasiha ga wanda yake zagin Allah wa din ko yake zagin addini ya zargi Allah ko ya zargi addini bi an yasta'iza billahi minash shaitanir rajim ya nemi tsarin Allah daga makircin shedan wa tuba kuma ya tuba zuwa ga Allah madaukin sarki wa yastaghfirullah min kalamihi ya roki Allah madaukin sarki gafara daga wannan mugun maganan da yake fadi ina fatan mun gano wannan da kyau mala yace wa min al khata har ila yana daga cikin kuskure an taqula lil ghadba <clears throat> ce wanda ake mutumin da yi fushi <clears throat> salli ala nabi mutum ne ya fushi yana faɗin maganganu ran shi ya ɓaci sai shi sallallahu nabi sallallahu nabi fa inna qad yasubbun nabi in rai ya ɓaci shi ɗin ya hau kan mutum zai iya zagin annabin ai wata kona sabab kai da ka sabbaba wannan sai zama kai ma ka samu wani kamashin mummuna ba a cewa mutumin da ya fushi salli alan nabi ina fatan mun gano wannan da kyau za mu zo za mu ji in mutum ran shi ya ɓaci me ya kamata a ce mashi me ya kamata a yi mashi wani mataki ya kamata a ɗaukan mashi annabi da ya je ya samu wata baiwar allah ranta ya ɓaci ta tsuguna ta faman kuka take ta tasa wani kabari gaba annabi ya ce baiwar allah ki ji tsoron allah ki yi haƙuri kowai wayan mawa ke kanta ba ta ba kun san so da dama wai in ran mutum ya ɓaci wasu hankalin shi gushe ai ta gaya mai magana ya ki ganewa to ku bar shi zai huce in ya huce zai dace cikin hayyacin shi lokacin zai ce ya gane ita ma haka ya fara da ita sai ya ce ma annabi ilayka anni tafaka ban waje domin musiban da ya same mu dan ba kai ya sama wake cewa ya hakuri kun ga annabi ce mata salli ala nabi ba kun gane to shi annabi dama ba angon zafi bane an ce tafi ba mutane waje sai tafi annabi na wucewa sai aka ce ke ko kin san wanda ke gaya ma wannan magana ta ce bata sani ba aka ce manzon Allah ce asha asha asha shine sai ta rugu a guje sai gidan manzon Allah sai ya rasulullah wallahi yanzu na yi hakuri kunji wallah wallahi ban ma gane ka bane ta ɗauka wani ustazi ne na Madina kawai ta bata mashi kawai ta wuce hayato mai gidan ne da kanshi sai annabi ya ce inna masabaru inda sadimatul ula ai haƙuri ana cin moriyan shi ne a lokacin da fitina da damuwa da ɓacin rai ya girshi mutum a lokacin in yi haƙuri ya mai da al'amarin shiga Allah shi kenan baki a ce kin ci kuka lokacin da mijinki ko mahaifinki ko ɗanki ya mutu ba sai da ki gama kuka bayan kwana biyu da to ai haƙuri sai ma aiki ko kin yi haƙuri kin yi aikin banza ba wani ladan haƙurin da zake samu lokacin da aka ce mai gida ya mutu sai ki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ata fa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma abinda Allah ya bada nashi ne wanda ya karba ma nashi ne komiya da lokacin da Allah ya sanya mashi amma mun yi hakuri Allah gafarta ma wani to sai Allah madaukin sarki sai ya gafarta muke gafarta mashi wanda ya mutu kawai sai ke sama yadda ka san wata yar bori sai ke zauna kirif Yawanzu zai ina za mu je ta kalli dama ta kalli hagu ɗaya eh, wani iskanci iri-iri sai an yi mutuwa kun kalli mata in gano wannan da kyau ko ta so tuwon wallon kafa kai kace mumina abokinmu ne ya rasu fa muna gidan wasu daga cikin ɗalibanmu suka shigo gidan wata daga shigowa da te wani nada kafa ta zauna za ta fara hauka tana waigowa sai ta ganni sai kuma ta sun kuyar da kai na shekara ƙarya ko wannan ya nuna ba Allah yake tsoro ba wake tsoro ta yi hasara Allah ya tsare mana imaninmu a nan za mu saurara sakamakon ƙurewar lokaci sai in Allah maɗaukin sarki ya kai mu gobe za mu zo mu dasa daga inda mu kwana fasuwanaka Allahumma biyam dika shaɗa Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum bismillahirrahmanirrahim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 yau juma'a talatin ga watan safar hijiran manzan